أنفسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزو بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا أتبعون إلا رجلا مسكورا كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا فإنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقول الذي هي أحسن إن الشيطان ينزو بينهم إن الشيطان كان وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل

قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا نعم. كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون نعم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين إماما وتوفنا مسلمين فاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من قدبة النساء يوكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعذموا أقدة النكاه حتى يبلغ الكتاب أجله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 jiya mun tsaya aya ta hudu. inda Allah maɗaukakin sarki ya mana bayani wato akan hukuncin wanda ya mutu wato suka bar 'ya'ya ƙanana da yadda idan matansu zai kasance da sauransu yau kuma za mu ci gaba da wannan karatu aya ta biyar inda Allah madaukakin sarki ke cewa bismillahir rahmanir la junaha alaikum fima aradtum bihi min khitbatin nisa'i aw aknantum fi anfusikum alima Allahu annakum satazkurunahunna walakin la tuwa'iduhunna sirran illa an kula qawlan maarufa. wa la ta'dimu 'uqdatan nikah hatta yablugha al-kitabu ajala واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فأزروه واعلموا أن الله غفور حليم anan har yanzu Allah madaukakin sarki yana ba mu wata kadiya sabuwa wadda take ita ma tana faruwa a cikin al'ummar musulmi yau da kullum kuma tukar tana bukata a mata baki tunda yana faruwa dole hukunci a musulunci ya kamata ya zo a kan wannan to shi ne Allah madaukakin sarki ke ce mana lajuna junaha fi ma a rattun bihimin khidbatin nisa'i babu laifi a gare ku cikin abin da kuka yi jirwaye da kamar wanka da shi wato a wajen neman mata neman auren mata kenan aw aknantum fi fusikun ko kuma abubuwan da kuka ɓoye na sirri a cikin zuciyanku nan. ya ƙulu ta'ala allah maraukaki zaki na cewa wala junaha alaikum an ta'arudu bi kidbatin nisa'i fi iddatihinna babu laifi a gare ku idan kun yi jirwaye da kaman wanka a wajen neman mata a lokacin da suke cikin iddarsu min wafati a zuwa jihinna na mutuwar mazajensu idan mace mijinta ya mutu kaga mun karanta a baya za ta yi idda arba'ata ashirin wa ashara ko wata hudu da kwana goma to kafin wata hudu da kwana goma ya cika kai kuma sai kai kana sha'awan zaka aure ta to shine Allah madaukakin sarki ce mana babu laifi zaka iya yin jirwaye da kaman wanka an hana a nemi mata suna cikin idda sai sun gama sai ka je ka nema in ta yadda sai a daura muku aure to amma za ka iya kaiwa wato kinan buka ta hanyar yin jirwaye da kaman wanka in an ce na je kai wanka sai ka je ka ɗauki bokiti guda sai ka kwara a tsakiyar ka sha ta zube sai ka fito ka ci aina yi wanka kaga ba wanka kai ba yau kai ku ba wanda sai ce ba kai wanka ba kai ku ba wanka kai ba kai jirwaye kenan da kaman wanka to jirwaye da kaman wanka ba za ka ce ina son ki da aure ba amma za ka iya mata wani kinaya wanda za ta iya ganewa eh, min gayar tasirihin. ba tare da ka fito kwalo-kwalo ka ce mata wance ina neman ki da aure ba da kin gama da Allah za a daura mana aure a baka fita a fili ba an karba hadisi daga Abdullahi dan Abbasin fi qaulihi ta'ala wala junaha alaikum fi ma aradtum bihi min kidbatin nisa'i qala at-ta'rid an yaqula inni uridu tazwija abdullahi dan abba za ka tambaye shi aka rabu kallawa menene ta'arif din nan je jirwaye da kamar wanka a neman mata neman auren mata sai ya ce kaman ala misali ka zo gurinta sai ka ce mata ka gaskiya fa ina da bukatan aure to kaga idan mai basira ce ta ma gane me kake nufi a to sai ka zo gunta ka faɗa. yawwa in ka ce mata ko kuma ka ce mata wa inni uhibbu imra'atan min amriha wa min amriha kaza wa kaza kenan ko ya ardu laha bil qawli bil ma'ruf ko kuma ka ce mata kai wato ina bukatar mace wadda take da halayenta kaza da kaza da kada sai ka faɗi halin wannan matar na kirki amma baka ce mata ita kake so ba amma kuma halayenta da ɗabi'anta ka faɗa to in ta ji wannan ta san cewa ga manufarka yau yanzu ka yi jirwaye da kaman wanka kaman ka nema ne amma ko baka nema ba ko tun da baka bado bolo bolo ba Wafi fi ko kuma wani ruwaya ya ce wujidtu anna allaha imra'atan wa na nahwa haza, ko kuma ka ce ina fata a ce Allah maɗaukakin sarki ya arzuta ni da wata mace mai kama kaza kaza mai kuma mai hali kaza kaza ko mai ɗabi'a kaza da kaza da kaza to irin shigen irin waɗannan eh, abin nan wasu malamai za su ce suka ce zai iya cewa ta inni fi ki laragibun ce ka amma wallahi na sha'awar al'amarin ki kaga ta gane abin da yake nufi wannan shine ake kiran sawa to kenan a taharid taharid shine wato jirwaye da kaman wanka ko kuma ka ce mata waye zai samu kamar ki ko kuma ka ce a ai wanda ya samu kamar kishi shi ka ai ya eh, ko kuma to ga mana nan dai muna zaman dako muna zaman jira to ta san duk abin da kake nufi to duk irin waɗannan da makamantan wannan wana hu haza wala yantasibu lil amma ba zai tsaya fili ya ce to fa neman aure nake bolo-bolo ba wafi riwayatin a wani riwaya zai iya ce mata inni la uridu an atazawwaja gairaki insha Allah ta'ala ya ce mata ni ba na fara sha'awan aure in ba irin ki ba to me yake nufi kenan ita din kenan ko yawwa wala wudittu anni wajadtu imra'atan Saliha. ko kuma yazo gwan da yace kai ina fata dai Allah san samu mace ta gari kaga wannan dijirwaye ne wala yantasibu laha ma damat fi iddatiha amma ba zai tsaya bolo-bolo ya ce mata yana son neman aurenta ba matsawan wato kenan tana cikin idda saboda kenan kaga ashe ta'arif shine duk wata kinaya da zaka yi baka fito fili ba amma ita za ta fahimta yawa to wannan shine ake kiran sa ta'arid kuma ya halatta zaka iya yin sa ta hanyar kyauta kaga danta sai maza maza ka tsaya masa riga da wando da mai da cincin aminti da sakula da hada ka bashi a yaro karen danta na goyi to ta san cewa eh, banza ba ta kai wa mu kasuwa ko kuma ka hada mata cefa ne da azumin nan ko a ji a sai ko ka za a gaggyara a kai ka hada da yan naira dubu biyu a hada ce mata ta yi miyar buɗe baki ta san me kake nufi kaga baka ce komai ba amma kuma ka ce to zo da irin waɗannan shine ake kiransa a tare so musulunci bai hana yin wannan ba a matar da take da idda idda ta wafati mijinta ya mutu kuma za a iya haka a matar da take idda ta saki amma idan ya zama sakin guda uku ne ya sauta ɗaya ya sauta biyu ya sauta uku kenan kaga ba za ta dawo ba a saki na uku ko har sai ta auri wani to saboda haka a lokacin da take wannan ya samu zai mata irin wannan tare kafin ta gama idda don ya sanar da ita cewa in fa ta gama idda fa yana ciki to wannan babu laifi wato kina a cikin wannan saboda haka ko kuma mata idan mutum ya yi hakan nan to sai kun kokari ku fahimce shi kuma a san matakin da za a dauka wato kenan a kansa ima za a yarda ima ba za a yarda ba wato kenan sai a san dai matakin da za a dauka a kansa fa amal mutallaqatu fala khilafa fi annahu la yajuzu li ghairi amma idan an sake ta saki ɗaya ne ko kuma saki biyu ne kuma tana cikin iddarta to bai halatta wani ya mata haka ba idan ba mijinta ba rikazin a tasirihu biki da wani bai isa fito ya ce zai neme ta ba wala ta'ari ko kuma ya ce zai jirma da kaman wanka duka ba za a yi ba wallahu ta'ala a'alam to da ka Allah barkake ce la junaha alaikum wa la junaha alaikum fi ma aradtum bihi min kitabatin nisa'i aw aknantum fi anfusikum ko kuma babu laifi a wajen abin da kuka boye a cikin zuciyanku ai admartum fi anfusikum min qudbatihinna abin da kuka boye a cikin zuciyanku na neman wannan auren wayannan mata din wa za ka kaulihi ta'ala game da Allah madaukakin sarki yake cewa ah, wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu sudurhum ko wa ma tu'linu wa ma yu'linuna ubangijinka ya san abin da zuciyarsu ta boye ubangijinka ya san kuma abin da suke bayyanawa kenan abin da ake nufi anan shine mace mijinta ya mutu ko kuma an sake ta saki uku kuma tana idda kuma kai kai sha'awar cewa in ta gama iddan nan za ka aure ta kaga wannan a cikin zuciyanka ne yawa duk da cewa an hana nema mace tana cikin idda sai ka boye wannan a cikin zuciyanka to ubangiji Allah ya san wannan ɗin kuma ya ɗauke maka laifi da yake la aiwatu kenan raf'ul jinahi an dauke laifi kenan ma'ana babu laifi in kai haka din saboda dole ne hakan za ta iya faruwa a cikin zuciyar mutane duk wanda yake sha'awar auren matar dole ne hakan za ta iya faruwa a cikin zuciyarsa da haka shi yasa ma aka dan bashi kofa kadan zai iya yin jirwaye wato kenan da wanka wannan shine yasa malaman mazhabin shafi'i suka kafa dalili da wannan ayan cewa idan mutum yayi jirwaye da kaman wanka a mutum na me ake ce masa ne ba kazafi ba mai abin mai kama da kazafin nan me ake ce masa ne sai suka ce ba eh Kaman misali kaman misali kuna magana da mutum ya fata eh, maka ne suka ce masa a ah, an ce maka ni dan zina ne yawwa habaici kenan ko wannan shi na habaici to ko kinaya din kenan ko akwai wani terminology da suke bashi to eh, kaga kenan abin da kake nufi shi menene ni dan zina ne yawwa shagube kenan ko yawwa kaman kana nufi shi dan zina ne kenan to da ka a mazhaban imamu malik idan kai ma mutum haka kaga daidai yake da kaman ka masa kasafi ne don haka za a yi maka haddi za a yi haddi a mutum da duk duniya sai ta fahimci cin a wancan din wato kenan uwarsa zina ta yi ta haife shi amma malaman mazhaban shafi'i suka ce babu haddi a nan sai dai a dan ja kunnansa me dalilin ku suka ce gashi Allah madaukakin sarki ce la junaha alaikum fi ma bihi min kitabatin nisa Eh, a aure na halal Allah maɗaukakin sarki ce in kai jirwaye da kaman wanka babu laifi ko to a wancan kuma fa in kai jirwaye da kaman wanka shi ma bai kamata ya zama wato kenan da laifi ba wallahu ta'ala alam Allah samu fahimci wannan yawa ko kuma kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa ana a'lamu bima akfaitum wa ma a'lantum ni ne mafi sanin abin da kuka bayyana da abin da kuka abin da kuka boye da abin da kuka bayyana saboda abin da ke cikin zuciyar mutane Allah maɗaukakin sarki ya san wannan wali haza qal saboda da aka nema Allah maɗaukakin sarki yake cewa alim Allahu annakum satazkuruna hunna lalle Allah maɗaukakin sarki ya san zaku zaku zaku ambace su ko a cikin zukatanku ko kuma a fili yawwa zaku ambace su fi anfusikum farafa al jurha ko haraja sai Allah maɗaukakin sarki ya ɗauke laifi an kuma a gare ku fi zalika a cikin wannan a cikin wannan dan mace tana idda ka sa zuciyanka cewa in ta gama za ka neme ta da aure wannan babu laifi duk da cewa an hana ko kuma ka zo ka mata shagube ka ce mata eh, insha Allah muna nan to kaga kai shagube kenan to wannan ma Allah madaukakin sarki yace ba laifi amma inda laifin yake walakin la na sirran kar ku yi alkawari da su a asirce da kai da matar tana idda bata gama ba ka je ka same ta a gefe ku kebance ku tattauna ku ce ku daidaita komai da komai to shikenan yanzu kawai jira ki nake in Allah sa kin karsa in Allah da zamu yi kin mai alkawari eh na maka alkawari ka kawo abin da zaka bata ka bata ka kama hanyar ka tafi yanzu kun yi alkawari saboda ka kowa ma ya zo shi already ka riga ka tare kenan to wannan shine ake kiransa alwa'adu sir Allah madaukakin zai ce wala tuwa'iduhunna walakin la hunna sirran sai dai kar ku yi alkawari da su wato kenan a abu a asirce qala abu eh, mujlis wa abu shasa wal hasan al basri was suddi ya'ani az-zina wato kenan kada ku je ku yi lalata da su a asirce sannan kuma ku yi alkawarin aure da su wayannan malaman suka ce latuwa iduhun na sirran ai kar ku je ku lalata da su a boye ake nufi kenan wa ma'ana riwayatul aufi an ibn abbas wa aktarahu ibn jarir wa qala ibn abi talha an ibn abbas walakin latuwa iduhun na sirran ai naqala laha ila ashikin wa ahdini an tatazawwaji gairi wato kenan wancan malaman sun tafi akan cewa walakin la tuwaidu hunna sirran karka je ku lalata da su a boye sannan wannan malaman kuma suka tafi akan cewa a a kar ku je ku yi alkawari da ita a asirce ka ce ki min alkawari Allah ta tazawwaji gairi ba za ki auri wani na ba ka raba a boye dan Allah kar ki ce abin nan kaza kaza kaza kaza da sauran su kai duk abin da zaka tare kun yi alkawari a boye saboda da ka da ta gama idda lannan in wani ma ya fito kai ka riga ka tare kenan to Allah madaukakin sarki yace kar ku yi wannan ai an dan buda muku kofa ka je ka ji ruwaye da kaman wanka idan ka mata za ta fabin way lokacin da duk ka zo nema ko shikenan magana wato kenan ta mutu ba sai ka bayyana a fili ba wa kad yahtamilu an yakuna al-aya amatan fi jami'i zalika wa li hadha qala illa an taqulu qawlan ma'rufa yana iya yiwa kuma ayan ta kunshi wannan din gaba daya ta kunshi maganar zinan ta kunshi alkawarin ta kunshi duk wani munafurci da za a yi a ɓoye tsakaninka da ita matar da take idda din ta karisa ba to duk wani munafurce da za ku yi a ɓoye duka ya shiga wannan shi yasa Allah madaukakin sarki ce kada ku yi hakan nan illa an taqulu qawlan ma'rufan tsakaninka da ita babu wani abu sai dai idan za ku faɗi magana wadda take ma'rufiya qawlan ma'ruf shine wato kenan magana wadda take ta alheri ya zama baka tsallaka shari'a ba ita ma bata tsallaka ba abdullahi dan abbasin Allah madaukakin sarki yadda da shi da mujahidi yake abinda ake nufi da illa an takunu qawlan ma'rufan ya'ani bihi ma taqaddama min ibahati at-ta'ridi ka qawlihi illa an takunu qawlan ma'rufan shine magana da muka yi a baya ji Abdullahi dan Abbas shine wato kenan yi jirwaye da kawan wanka ko ya shagube ko kamar inda zai ce nufi fi kilaragibun lalle ina kaunar ki wallahi lalle ina kaunar ki to in ta ji haka nan ta san cewa kana sha'awar aurenta bayan ta gama iddarta akalla dai ai ka riga ka nuna amma banda maganan wato kenan ayi a sirri a boye a kulla alkawari wakala muhammad bin sirin illa an takunu kauna ma'rufan ina abinda ake nufi wato kenan la kare ka ce mata la tasbikini biha ya'ani la tuzawuja ko hatta ta'allamini karki ta zawuji karki aure sai kin sanar da ni don Allah karki aure mi alkawari ba ki aure ba sai kin sanar da ni saboda in ta sanar da shi maza maza sai ya kawo wato ya don yana iya yiwa ta gama iddata ta tashi bai sani ba musamman ma idan wadda ake sake ta sake uku ne tunda za ta idanta da jini ne gara wanda mijinta ya mutu shi ma zai iya irgawa ta ashirin wa ashirin ko wata hudu da kwana goma amma kama wanda aka sake ta sake uku wani ba zai iya sani ba so da da Allah da zaran kin gama karki aure da Allah ki sanar da ni to wannan an hana sai dai in zaka faɗi magana wadda take ma'arufiya Allah madaukakin sarki ce wala azumin ugdatin nikah kada ku yi azama akan daura aure hatta ya bulagar kitabu ajala har sai wato kenan eh, littafi ya cika cap kitabu anan ana nufin wa'adin da Allah madaukakin sarki ya yanke mata na yin idda idan mudallakatu salasa ne jini uku ne sadaka duk lokacin da je jini uku ko tsarki uku to shikenan kitab ya riga ya cika kenan sadaka zaka iya nema a wani lokaci idan kuma mijinta ne ya rasu kenan sai ya gama sai ta gama wata hudu da kwana goma in ba mai ciki bace to shikenan in kuma mai ciki ne ran da ta haife to shikenan abin ya cika to a lokacin kake da yancin sai ka je ka nema sarahatan wannan babu wanda ya hana ka illa iyaka in ta ga dama ta aure ka in ta ga dama wato kenan ta abin da ka wala tazmun uqdatan nikah hatta bulgar kitabu ajala sar sai lokacin da Allah ya yanke ya cika cap cap wa kusa ku sani an Allah ya alamu fi anfusikum lalle Allah madaukakin sarki ya san abin da yake cikin zukatanku ya san abin da yake cikin zukatanku don haka fazaruhu ku kiyaye shi ku kiyaye Allah kaga dan ada in ba san zuciya ba matana da mutunta ya mutu ai akwai bukatan a dan kyale ta da wannan jimami kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yanka wata hudu da kwana goma nan shine duration din da akalla wannan abin zai mata sassauci a cikin zuciyanta tunda kowa ta ci gaba da zama ita kadai ba bayan wannan lokacin kowa zai iya nema duk da haka sai aka ce an baka dama zaka iya yin shagube zaka iya yin jirwaye da kamar wanka duk wannan bai isa ba sai ka tsallaka ka je ka same ta tun wata hudu da kwana goma bai cika ba ka je ku kulla alkawari a boye da kai da ita cewa lalle lalle za ku yi aure da sauransu to Allah madaukakin sarki ce kar ku haka wala ta'zimu wal minane wala ta'zimu uqdatun nikahi hatta yablugha alkitabu ajala kar ku yi hakan nan wa alamu ku sani anna Allah ya lamu fi anfusikum lalle Allah madaukakin sarki ya fa san ajin da yake cikin zuciyanku idan kai niyyar zaka je ka same ta asirce ku daidaita to Allah san wannan da haka fa zaruhu ku kiyaye shi in an ce ku kiyaye Allah to fa akwai wani abu da aka tanada na narko wanda in baka kiyaye ba wannan abu zai iya samun ka zai iya samun ka da aka yake cewa wayu yuhazzirukum Allahu nafsahu lalle Allah madaukakin sarki yana kiyayar da ku kansa yana cewa ku fa kiyaye ni ku fa kiyaye ni shine ma'ana wayu yuhazzirukum Allahu nafsahu Allah madaukakin sarki ya ku kiyaye ni fa ku kiyaye ni fa yana fa kiyayar da ku kansa kar ku je ku fada cikin rikicin da wato kidan ba za ku iya fita ba anan malamai suka ce inda mun yi nazari za mu ga zurfin abin domin in ya ga dama zai iya cewa wayo hazir kuma na rahu. Allah fa yana cewa ku kiyaye wutarsa ka san shiga wuta ma matsala ne ko kuma waye ce wayo hazir kuma lahu iqabahu Allah yana cewa ku kiyaye fa azabarsa ba ku kiyaye azabarsa amma ya tsallake duka wayannan abubuwan sai ya ce wayo hazir kuma lahu nafsahu Allah madaukakin sarki yana cewa ku kiyaye shine eh, fa hazaruhu ai wato kenan ku kiyaye shi ai tawaddahum kaga anan Allah madaukakin sarki ya musu barazana alama ya ka'o fi da saboda abin da yake fadawa cikin zukatansu min umurin nisa'i na al'amarin mata wa ila idmar alkhairi sadaka sai Allah ya shirya da su cewa su kulle alkhairi a cikin zuciyarsu shine mafi alkhairi duna sharri kuma bayan sharri summa ah, lam yu'ayyisum min rahmatihi sana bayan da wannan duk da cewa Allah ya ce su fa kiyaye shi to bai sa kuma suka yanke kaunar rahamar Allah ba walam yukanhum bai yankar musu da zuciya yanke musu kauna ba min aidatihi wajen komawa zuwa ga Allah sai ce wa alamu ku sani annallaha ghafurun lalle Allah madaukakin sarki mai yawan gafara ne halimun mai kuma wato kenan sanyin hali ne yana da saukin lamari Allah madaukakin sarki saboda haka kar ku daga hankalinku kar kuma ku shiga wata kinin damuwa la junaha la junaha alaikum in dallaqtum an-nisaa ma lam tamasuhunna aw tafridu lahunna fariida wa matiuhun على الموسى قدره وعلى المقتدي قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين Allah maraukakin zargi ce lajunaha alaikum babu laifi a gare ku nan ma an ɗauke laifi kenan ko shi da ake kiran sarraful ɗaukewa laifi babu laifi kar ma ku daga hankalinku lajunaha alaikum in dallaktumun nisaa babu laifi a gare ku idan kuka sake mata malam ta masuhunna matsawon wato kenan ba ku shafe su ba su matan idan mutum ya auri mace kafin ta zo gidan sai wani dalili ya zo aka yi wani rikice gaba zai iya zama da auren nan ba sai ce eh, bayar Allah wannan aure na ba zai wani hakura tun ba ta zo gidansa ba bai kusance ta ba shi ne ma'ana tu masu hunna aw tabrudu lahunna farida ko kuma tun ma baka yanka sadakin ba an zo ɗaurin aure za a daura aure gobe ta ce to ya batun sadaki ya ce to ni yanzu da wata a daura aure ne tukuna za mu daidaita sadaki kan wannan in kin zo da ni da ke ba matsala shi ke da sai aka ja ka daura aure ta aka daura aure tana kokarin tarowa sai ka ga wasu matsalolin da san ba za su daidaita da al'amarin ka ba kawai sai ka ta zo ka ce sai an daura aure za a zo batun sadaki to ya za a yi ya ce mata ai ni auren ne ma gaba da ina gaba ba zai yi ba kawai ina haƙura ma kaga yadda ka sake ta ba tare da ka kusace ta ba kuma baka yanka mata sadaki ba shine malam ta masuhunna aw tafradu lahunna farida ba ku yanka musu faralin da Allah madaukakin sarki ya sa na hakkin su ba in dubu goma ne in dubu ishirin in hamsin ne in dubu ɗari ne ba ku yi wannan subul da bakan ba to yanzu ka sauta to sai Allah madaukakin sarki ya ce ya ce me wa matti uhunna sai ku jiyar da su daɗi ka auri mace baka yanka mata sadaki ba kuma ka sake ta ko ka kusance ta ba to Allah maɗaukakin sarki ce fa mati uhunna sai ku jiyar da su daɗi shine wato kenan don saboda wannan damuwar in ka ɗaura aure da mace haka kawai kace ka fasa ko kuma saboda wani karamin dalilin da ita gurinta ba dalili ba ne ta gama murnar ta sanar da 'yan uwanta ta yi shirye-shirye ta sai da wannan ta sai da wannan ta haɗa ta sayo wannan ta daidaita sura tafiya sai kace ba zai yiwu ba ta yi kaga akwai dan wato kinan sa ta takaici a cikin zuciya don haka sai ka yi compensating wannan shine sai Allah maɗaukakin sarki ce wa mati'uhunna wato sai ku jiyar da su daɗi alal musiri wa alal mutiri kadaruhu shi wanda yake wadatacce musir mai dukiya zai bayar gwargwadonsa wanda yake kuma talaka shi ma zai bayar gwargwadonsa shine wasu malamai suke cewa gwargwadon na talaka shine zai bata akalla eh, dogon riga da kimar da kwali ko kuma akalla turmi da kuma kudin dinki da sauransu wanda yake kuma wadatacce ne to shi kuma zai bata abu na bijinta ko ya bata floti ko ya bata wani dan mashin wanda za ta jalabtawa tana samun wani abu ya bata wani abu wanda yake na wadata wanda zai nuna cewa shi wadatacce ne in kuma wadatar ta yi nisa zai iya bata ko mota ko wani abu da abin da wata kenan ya sauwaka gwargwadon nasa samu na alal musi kadru wa alal muqtir kadru shi wanda yake da wadata gwargwadon karfinsa shi ma talaka gwargwadon wato kenan karfinsa sau da haka kaga idan ka sake mace alal akalli ka bata tirmin zani daya alal akalli ka bata tirmin zani daya saboda wato kenan wannan abin din nan yawa mata an bil ma'ruf wannan kuma jin dadi ne za a yi shi da alheri ba da walakanci ba ba da bacin rai ba ba da izgilanci ba ba kuma da an tilasta maka ba wannan haƙƙi ne na nata da Allah maɗaukakin sarki wato kenan ya ɗora mata ne haka yake cewa haƙƙan alal muhsinina haƙƙi ne wato kenan akan masu ihsani masu wato kenan kyautai ai abaha tabaraka wa ta'ala Allah madaukakin sarki ya halatta talaqul mar'ati za a iya sake da mace ba'da da aqdi bayan an yi kulla mata wato kenan aure alaiha wa qabla dukul kafin wato kenan ta tare Abdullahi dan Abbas da Hasan al-Basri suka ce wato kenan al-masisi an-nikah kafin wato kenan daurin auren kenan wai juza an yi dalika har qabla dukuli ya halatta mutum zai iya sake mace kafin ya dukuli da ita wal fard wal fard laha kafin kuma ya yanka mata sadaki in kanat eh, mufawwada idan ya zama wato kina an yi auren tafwidi ne auren tafwidi shine a ji a daura auren kawai duk lokacin da aka daidaita za a iya bada sadakin ko ma ne kai ka yadda ita ma ta yadda wa in kana fi hadal inkisar eh, li kalbiha ko da yake a cikin wannan akwai karye mata zuciya in kai mata haka ka sake ta wato kenan ka dan karya mata zuciya ka sa mata cikin damuwa lihaza saboda wannan ne amara Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yayi umarni bimti eh, ta'iha ai mata wato kenan jiyar da ita dadi in talaka ne Allah kalle sai mata turmin zani ya bata ah, wa huwa ta'awidha shine wato kenan kaman canji kai compensating amma fataha cikin abin da wato kenan riga ya tsere mata to wannan malamai sun tattauna akan wannan kadiyya kaga eh, duk matan da aka mata haka akalla an dan rige mata radadi an dan rige mata amma yin wannan din ga wadda wato kenan ba a yanka mata sadaki ba kuma ba a kusance ta ba to idan an yanka mata sadaki fa to yanzu in an yanka mata sadaki kuma abin da alkur'ani yace fa nisfu ma faratu za a bata rabin abin da aka yanka din in ka ce dubu goma bata taro ba sai ka sake ta an ɗaura auren sadaki dubu goma kuma abin sai ka bata rabi sai ka bata rabi idan kuma an kusance ta to shi ta cinye sadaki gaba ɗaya tun da kai ne yanzu ka ce ba ka so ba ita ne ta ce ba ta so ba ballantana a ce ita ne ta yi tutsu kai ne kai tutsu saboda haka inda har ka kusance ta ta ci sadaki wato kenan gaba ɗaya saboda haka in ba haka ba ba kusanci babu yanka sadaki sai a yi mutu'a shine wato kenan istimta'i sai a jiyar da ita daɗi to wannan isin ta yi malamai sun tattauna wasu ce farilla ne tun daga shi ƙur'ani ne ya faɗa ko ya ce ku ba su matti ohunna ko jiyar da su daɗi don haka umarni ne sannan umarni ne na wajibci wasu suka ce a umarni ne kam tabbas amma amrun ne lin nadabi mustahabbi ne me yasa hujjan ku sai suka ce gashi yace hakan alal muhsinin haƙƙi ne akan masu ihsani to wanda ba masu ihsani ba fa kaga ba haƙƙi bane akan su kenan haƙƙi ne akan mutumin kirki duk mutumin kirki ya haka kenan wanda ba mutumin kirki ba fa kaga shi ba haƙƙi bane akan sa kenan ko yadda suke fahimta wato kenan aya saboda haka shi yasa suke nuna cewa a wato kenan umarni ne amma na ladabtarwa idan mutum bai yi ba shari'a ba za ta kama shi ba wato kenan ta daure shi amma za a sa shi a cikin mutanen da masu ba su da ihsani kenan ko bai kyauta ba kenan yana cikin wanda ba su kyauta ba Allah maɗaukakin sarki ya sauka ta majar wa'in ɗalibtumu wa'in ɗalibtumu hunna min ƙabli an ta masu hunna wa hunna faradtum lahunna faridatan fa nisfu ma faradtum illa an ya'funa aw ya'fu alladhi aw ya'fu alladhi bi yadihi uqdatun nikah وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير الله أكبر Allah maɗaukakin sarki ce wa inda lattumuhunna idan kuma kun sake su min qabla an tamassuhunna tun kafin ku shafe su wato kenan an ɗaura aure bata tare ba babu wani abu ne faru tsakaninka da ita sai sakin ya zo amma kuma nan wa karfaratun lahunna farida hali kun yanka musu sadaki an yi sadaki za a yi sadaki dubu talatin to shi kenan amma baka bayar ba amma kuma ga an daura aure kuma ka yanka wato kenan sadaki to yanzu tun da ka yi saki ba kuma ita ta nemi sakin ba kai ne kaga abin ba zai yiwu ba to za ka ba da nisfu ma faratun rabin abin da ka yanka dinna nan ba ka ce dubu talatin ne sadakin ba to sai ka dauki dubu goma sha biyar kash sai ka bata baiwar Allah na lura auren nan namu akwai matsala cikin sa ba zai yiwu ba saboda haka yanzu sadakin da mun ce zan baki naira dubu talatin yanzu ga dubu goma sha biyar ke hakuri to in kai hakan nan to ka biya wannan hakki da Allah madaukakin sarki ya sa maimakon wato kenan fansan karaya da ka sa mata cikin zuciya ka sa ta shirya komai ta shirya komai ta shirya komai ta ira komai ta daidaita wannan ta daidaita wancan ta sai da wannan ta karya wannan ta je ta sayo wannan ta rigima wannan ta karɓo bashi ta yi mai ta yi gyara ta yi gari ta sai zanen gado da dai sauransu du kuma amma har an daura aure ka zo ka ce mata ba zai yiwu ba to abin da ka yanka na sadaki nan sai ka raba rabi sai ka bata illa an yi afuna sai dai in so sun yi afuwa idan ta ce wato kenan ta yafe maka nan anan wayansu mata sukan yi zuciya ransa a ɓace su ce ba za su karba ba ba za su karba ba kaza kaza kaza da sauransu idan sun yi wannan wato kenan sun tauye wa kansu abinda Allah madaukakin sarki ya ba su saboda shawaran da muke barwa shine lalle lalle in ya bata ta karba in kuma bai bata ba ta je ta ce ka bani abinda Allah ya ce ka bani tunda yi eh, hakinta ne sai ta je ta nema hukuncin irin wannan kamar irin hukuncin mutanen da ake kashe musu yan uwa ne a buge da mota ya mutu a ce za a ba da diya sai ku ce ku ba za ku karba ba gashi kuma Allah kukin sarki ne ya ce ku karba saboda ita ma haka ne an ta gama shirye-shiryen ta komai da komai an daura aure kuma mutum ya ci shi ba baya bukatan aure sannan ya bata kudi kuma sai kike ba za ki karba ba to ake yi wa kai kenan eh, ko illa an yafu da sai dai in su suka yafe ay yafu alladhi bi yadihi uqdatun nika. ko kuma waliyin da ya yafe shine allazi bi yadihi uqdatun nika. wanda kulla auren yake hannunsa ai ne zai ce na bayar da na baka auren wanci ka kai mawananka. idan waliyin idan angon ba ne da kansa ya zo, zai zama waliyin kansa ba in shi ne waliyin kansa to waliyin matar shi zai ce na baka auren wance in kuma ya turo na baka auren wance ka kai mawananka to shine allazi yadihi uqdatun naka idan ta yace ya yafe shikenan ya yafu idan matar ma tace ya yafe shikenan ya yafu amma abinda muke magana shine ta fi ta ce ita ba ta so ita ba za ta karba ba ba kuma ba ta yi ba ta ne kawai a dogon zume a to wannan banza ta shata amma in nazari ne aka yi a nazarce aka ga cewa karban a gurin san ma da wata matsala sai aka ce an yafe a to shikenan wannan yayi wannan yayi yayi daidai ko yawa sai Allah madaukakin zai ce wa an tafu akrabu littaqwa kuma idan ku mata kuna da wadata shi ko mijin dama jigari jigari ne to ku yafe din yafi kusa da tsoron Allah yafi kusa da tsoron Allah yafi kusa da tsoron Allah ya fi kusa da mutunci ya fi kusa da daraja dora Allah auren nan namu fa ba zai yi ba kaza kaza kaza amma tunda dama dubu goma muka ce to ki hakuri ga dubu biyar a auren ba zai ba me dalili kaza kaza kaza to to shikenan babu wani abu ka rike kawai Allah madaukakin sarki ya baka ta gari ni ma Allah ya madaukakin sarki ya bani ta gari na gari kaga wannan an yi shi a mutunce kenan ko yau to Allah madaukakin sarki ce yana son hakan nan ya zama bata daga hankalinta yanda ya kamata ba hmm? wala bai fadala bainakum kada ku manta darajar da take tsakanin ku idan mutum mai daraja ne mai mutunci ne to bai kamata ya watsar da mutuncin nasa ba a zo ana bin sa a naira dubu goma sha biyar ce wallahi ba zai bayar ba ana bin sa a ce wallahi ba zai bayar ba shi kuma ya kullo auren kuma shi ya sake kuma a ce masa kaza kaza ya ce yana yana bin a wannan ba ɗabi'an ku bane yawa ba ɗabi'an ku bane inna allaha lalle allah madaukakin sarki basirun mai gani na bi mata ma nuna da abin da kuke aiwatawa da ku da kuka daura auren kuka ce kun fasa yin auren da kuma su da aka ce a yi musu istimta'i suka karba ko kuma suka yafe kuma Allah maɗaukakin sarki ce in zaka yin yi a mutunce in yin yi a mutunce an yi riwaya cewa alhassan ɗan alibin Ali bin Abi Talib ya taɓa sake wata mace matarsa da ya sake ta shi kenan sai ya aika mata da kudi da bai gaza kusan dinari dubu ba ya aika mata na istimtai nan wannan allah maɗaukin yake mamati ohunna me yasa ya sake ta an kashe mahaifinsa ali bin abi talib sai aka naɗa shi khalifa sai ta yi masa murna ta ce ba da ka zama khalifa sai ce kuma a kashe ubana kuma ke min murna sauraka sai ce na zake ki saki uku saki uku ya mata a lokaci daya sauraka sai ta tattara ta tafi sai aika mata da wannan a matsayin mutu'a wanda ya kai din sai ta ce mata'un kalilun min habibin mufariki kayan jin daɗi ne gashi ɗan kankani ba wani abin kirki ba daga gurin masoyi wanda aka rabu da shi kenan masoyin ya fi mata wannan dinari dubu ɗin ta yi wasu yan abiyar dinta to da ka ɗan sako da ya dawo ya gaya masa aka sai fashe da kuka ya ce wallahi ba dan saki uku ne ba zan dawo da bayar Allah nan to saboda haka Allah ce wala tasul fadala bainakum idan da mutunci ai komai da mutunci tunda ka sake din to shikenan ka mutunta ta ka dauki abin da ya kamata ka bata wanda Allah madaukakin sarki wato kenan yace a bata yau to mu jama'a حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين Allah ba da kuki zarki jan hafizu ala salawati wa salatul wusta wannan kuma yana nuna mana ɗaya daga cikin wato kenan irin usulubi na alkur'ani da kuma balagansa in yana wata magana sai ya ɗauko wata magana sai ya saka a cikinta sannan kuma sai ya dauki wannan magana sai ya ci gaba kuma tun da dai muna ta magana ne akan aure muka zo muka yi magana akan saki muka zo muka yi magana akan wanda ya mutu da ya iddar matansa zai kasance da matar da aka sake ta ya iddar ta zai kasance ya halin da yaran za su kasance muna <coughs> tafiya <coughs> akan wannan haƙƙin mut'a sai kuma aka cuso maganar sallah sai Allah ce hafizu ala salawati kaga wannan kadiya ce itiradiyya kadiya ce wanda yake ana cikin abin nan Allah madaukakin sarki sai cuso ta a ciki saboda me saboda ana magana akan wanda ya mutu kaga idan mutum ya mutu dole iyalansa suna cikin damuwa kwarai da gaske ko kuma matar da aka sake ta idan aka sake mata tunda mai magana akan dalak matar da aka sake ta dole tana cikin damuwa ko kuma yaran da ba su da mai kula da su ubansu ya mutu dole wani matsaloli ne na damuwa to sai Allah madaukakin sarki ya cuso da maganan sallah saboda ta zama kamar relief a wayannan mutanen saboda duk lokacin da aka ce mace ta shiga cikin damuwa to ta kula da sallah sai Allah madaukakin sarki sai ya bata wato kenan wani nutsuwa irin wanda wato kenan ba za ta same shi ba in ba anan ba ko namiji ne ya shiga cikin irin wannan duk mutumin da ya kasance annabi sallallahu alaihi wasallam in ya shiga cikin damuwa sai ka jace ya bilalu na biha ya yi kira bilal ya ce a kira mana sallah mu samu dan hutu a rayuwar mu. saboda yake cewa waju ilat qurrata aini fi salat an sanya sanyin ido na da natsuwa ta da kwanciyar hankali na a cikin sallah saboda idan yana sallah sai yakan samu natsuwa yakan samu kwanciyar hankali saboda me wal musalli yunaji rabbahu mai sallah yana gana da ubangijinsa da duk lokacin da ya tashi gana da ubangijinsa su yakan mantar da shi wato kenan abubuwan duniya mun gane wannan kuma wannan yana nuna mana kaɗa. wadda kuskuren mutanen da suke jin kaɗe-kaɗe da niyyar wai su samu kwanciyar hankali ai jin kiɗa yana yana bashi natsuwa yana ɗebe masa kewa yana bashi menene idan natsuwa kake so hakiki wancan nutsuwa ce ta shaidan wanda za ta sa wato kinan munafurci ya gina a cikin zuciyanka aka ce jin kiɗa ko yana tsirar da munafurci a cikin zuciyar dan adam kama yin bitul ma'u shajar kama yadda ruwa ke tsirar da bishiya saraka shaidan sai koma ya sa samari matasa kaga kowa yana tafiya ya sa anan ya sa anan ana magana ma baya ji yana ta jin kada kada yana ta jin kada kada aiki kenan wai wannan shine wayewa a nan ne yake samun wato kenan kwanciyar hankali to annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin sallah yake samun wannan tasa nutsuwar saboda kai ma ka jarraba haka sai kaga ka samu nutsuwa wadda take ta kuma ka samu lada a gurin Allah a lokacin da kake wayennan a sallolin Allah madaukakin zai ke ce hafizu ala salawati ku kiyaye salloli an ce ku kiyayewa alhibzu kiyayewa wato kalman da take daura da shi shine mantawa haddacewa mantawa ko ba haka ba ko kuma hibzu kiyayewa kalman da take daura da shi shine walakantarwa wani abu a ce to gashi ka kiyaye shi sai ka bari ya lalace ka ka walakantar da shi kenan ko ko kuma wani abun ka haddace shi ka san shi sai ka bari ya zube kaga wato kenan shi ma dai kusan nau'i ne na walakantar abinda ka sani na alkhairi sai ka bari ya bace misali a ce ka hiya izu guda na alkur'ani sai ka bari ya bace kaga ka tozarta wannan karatun da kai kenan saboda anan Allah madaukakin sarki cewa ya mu kiyaye sallah kenan ma'ana kar mu batta ta tozarta ko kuma duk abin da muka kiyaye na sallah kar mai zama mun manta da shi ya zama lokacin sallah amma kai ka manta ma da lokacin sallah yayi ana bukatan kai kaza a cikin sallah kai ka manta da wannan ma saboda ana bukatan wato kenan mu kiyaye sallah sallah hafizu ala salawati to salawatin nan da aka ce wani irin salloli ne kam wani salloli ne sai malamai suka ce wannan sallar farilla ne da muke magana dan nan wannan sallar da muke yau da kullum dinnan ita ne Allah madaukakin sarki ya gitta wannan magana ta saki da rikicin mata da rikicin aure da rikicin idda da rikicin mut'a da rikicin shayarwa sai ya gitto ta ya yace hafizu ala salawati ai as salatul khamsi as salatul mafruda kidan kaga wannan yana nuna mana muhimmancin sallah a rayuwar dan musulmi ya zama very conscious akanta tana jikinsa kowane lokaci tana jikinsa kowane lokaci kar ya zama yana yin ta lokacin da ya ga dama ko kuma yana yin ta wato kenan a yanda ya ga dama Allah madaukakin sarki ce ku kiyaye wato kenan sallah kuma mun karanta hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ju'ila al-qurata aini fi salat ni natsuwa ta an sanya min ita wato kenan a cikin sallah wata riwaya da ta buje Allahu a'lam ban san imu ga ingancin ta ba an ce wasu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam in an harbe su da kibiya to ba a cirewa sai suna sallah idan ya zama cire ta zai zama matsala sai sun zo suna sallah ta tahajjud da daddare sai a zo a cire bai sani ba da sauransu saboda mai nutsuwar da yake da ita tsakaninsa da ubangiji a lokacin da yake cikin sallarsa kuma irin wannan natsuwar ita ta sa da yawa daga cikin matan maka suka musulunta sayyidina abubakar in ya je bude masallacinsa musamman ma lokacin da da zai yi hijira ibn dagdata ya ce a dawo ya zauna a makka a jiwarinsa in ya je yana sallah sai bai san lokacin da zai shiga kuka ba mata sun zo suna lekawa sai su ma tausayi ya kama su kasan mata suna da tausayi sosai saboda ka dewa sai ga sun musulunta a dalilin wannan da sauransu saboda ka Allah bada sarki ya ce hafizu ala salawati wato kenan ku kira salloli a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ahabbul a'mali ila Allah ta'jilus salati aikin da Allah ya fi so mafi soyuwan aiki a gurin Allah madaukakin sarki shine a gaggauta sallah li auqatiha a farkon lokutanta da zarar lokacin sallah yayi sai a yi ta da zarar lokacin sallah duk da cewa tana da yalwa kaga sallan azhar tana da yalwa tun daga karfe 12 mukaddara da minti 10 15 har ya zuwa faduwar rana duka lokacin ta ne amma da wanda yi ta a farkon lokaci da wanda yi ta a karshen lokaci ba za su zama ɗaya ba ya tabbata cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa tilka salatul munafiq wannan shine irin sallar munafiki zai zauna ba zai yi sallar ba hatta idza malati shams sai da rana ta yi galau za ta fadi kama wana qaraha arba'an sai ya tashi dan kwakwafa ta kawai raka'a hudu ko to tunda yace wana qaraha din nan da minkar shine abin bakin tsinin bakin tsuntsayen nan wanda suke caccakan tsuntsu da shi eh, tsaba da shi to na kara hazi dan kwakwafa ta dan caccaka ta raka hudu kaga kenan duk mutumin da yake sallah ko da a farkon sallah lokaci ne inda ya kwankwasa ta yake cak cak cak ya kawai yayi rirriru ya ya gama kamar yanzu misali a ce ka je ka masallaci ɗaya daga cikin masallacin bakin kasuwan nan ranar laraba lokacin sallan a jihar ka je ka tsaya kai kallon al'ajabi mutum zai iya yanke sallar lokacin sai ya zo ya sallar nan amma sallar kwata-kwata in ya yi sa'a ya gama ta a biyu da rabi in sallar ta yi sa'a ya gama ta a biyu da rabi yana yi yana waiwaye yana yin abin da ya yi kif haka zai dako babu nasuwa kwata-kwata wani mutum ya yi irin wannan sallar a gaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa irji fa salli fa innaka lam tusalli a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallar annabi sallallahu alaihi wasallam yana kallon sa sahabbai suna kallon sa amma annabi ce masa baka yi sallah ba ka je ka sake ya koma ya sake ya sake kwakwafawa ya dawo annabi sallallahu alaihi wasallam ce masa malam ka je ka sake sallah fa wala baka yi sallah ba gashi fa yayi fa sai da suka haka so uku ya koma ana uku ne da ya dawo aka ce wala baka yi ba har yanzu sai ce to na rantsa da ubangijin da ya halice ka ni iyaka abin da zan yi na sallah kenan a gwada mu sannan sai aka ce masu to in ka zo sallah ga yadda za a yi ga yadda za a yi ga yadda za a yi ga yadda za a yi so kaga idan mutum ya kwakwafa kaga sallah ba ta yi ba da mai yar mubi ba yawa ba lada ko da mai zubar kago ko akwai sallar da ake ta zubar kago daga ba ruku daga sar in ya gama kira kawai yi sai ya kasa kawai zubar kago ko yawwa da mai menene kuma da mai yar mubi da mai zubar kago da mai kotan kurciya ko wani malami irin malaman tirmin nan yana ilgawa ce da mai yar mobi da mai zubar kago da mai kotan kulciya ragwajab gwanjab <laughs> a yi rakiran a cikin wuta eh, bayan ya gaice kuma alkurani allah kuwa <laughs> to ga gaga akwai matsala allah maɗaukakin sarki ce hafizu ku kiyaye ma'ana ku tsaya ku yi ta mai kyau ko hafizu ala salawati wace wasalatul wusta da kuma musamman sallah ta tsakiya wasalatul wusta da sallah ta tsakiya wace ce sallah ta tsakiya eh <laughs> la'asar wace kace aka ce ina asuba ne to ga to kai fa kace la'asar eh, malikiya ne kai ma ko shafi'iya <laughs> malikiya ne ko shafi'iya Adu wannan ya ce akwai hadisi ya tabbatar la'asar a yi safiya kai to Allah madaukakin sarki dai yace afisu ala salawati wa salatul wusta ku kiyaye salloli musamman ta tsakiya ayan ba ta nuna ta tsakiyar ba saraka shi yasa malamai ma ra'ayi <coughs> ba zai tsayawa akan abu ɗaya ba sai dai ta hanyar istinbadi ta hanyar lura da kuma wato kenan kokarin bincike da kawo kafa dalilai yanzu a nan ma wasu sun ce la'asar wasu sun ce safiya kaga ba mamaki wani ma ya ce azahar ba mamaki wani ya ce la'asar ba mamaki wani ya ce mangariba ba mamaki wani ya ce isha saboda akwai itibarat da yawa yanzu misali <coughs> idan muka yi nazarin sallar da aka fara farlantawa ita ce sallar azahar to idan an yi azhar an yi la'asar sai mangariba sai isha sai safiya yanzu wace ce salatul usta eh sallar mangariba sallar mangariba idan muka lura da wannan sallar mangariba idan kuma misali muka lura da cewa a lura da adadin rako'o'i waɗanda ya hudu ce ta azhar wannan la'asar ma hudu ce mangariba uku isha hudu a safiya biyu yanzu ana wacce ce wusta eh a zahar raka ta hudu ne haka ne cika ne ko mara la'asar raka ta hudu ne cika ne ko mara ba uku ne cika ne ko mara isha hudu ne cika ne ko mara safiya biyu ne cika ne ko mara yanzu a ce salatul wusta ba sallah ba ko to ka gani idan muka bi wani itibarin kuma a zahar da la'asar biyu a gu daya la'asar da mangariba biyu a gu daya wacce ce salatul wusta sallar safiya wayanan biyu suna gu daya wayanan biyu suna gu daya wacce ita ce daya a ware a gefe ko kuma mu lura da cewa a'a muna nufin dare da rana ne a zahar da la'asar dai mun san da yini ake yin su mangariba da isha kuma da dare ita kuma wannan safiya lokacin da za a fara ta dare ya da dan dare dare lokacin da za a gama idar da ita gari ya waye sha saboda ka ta dauki sifan dare dan ta dauki sifan wayewar gari kadan wacce ce salatul wusla eh sallan asuba ko to irin wani itibara din suna nan kala kala wanda in mun yi za mu iya kawo azhar za mu iya kawo al'asar za mu iya kawo abin sai dai abin da nusus suka fi karfafawa sun fi karfafa sallan safiya ko kuma sallan magariba ai sallan al'asar sallan eh, safiya ko sallan magariba kai sallan safiya ko sallan magariba wasu kuma sun tafi akan la'asar wallahu ta'ala a'lam akwai kowanne da irin nasu dalila akwai hadisai akwai kuma ma ayoyi amma dalilan gaba daya ni wanda na yi nazarin su to na sallan safiya sun fi yawa wallahu ta'ala alam to amma duka wa'ina istinbadat ne shi alkur'ani bai nuna wace ce ba guda ɗaya ba sarahata me yasa saboda in ka lura ya dai ce hafizu ala salawati wa wasu wusta a ka'idar balaga ana kiranta me zikiral al khas ba'd al haka ne zikir al-khas ba'd al-am kuma zikir al-khas ba'd al-am yana ana ce masa al-idnab ko yana daga cikin usulubi na al-qur'ani wajen jan hankali aka ce ku kiyaye salloli to an ce ku kiyaye salloli kan da Allah salatul wusta bata shiga ba ta shiga sai aka ce kuma salatul wusta kaga kenan kamar an ambaci salatul wusta guda biyu da aka ce hafizu ala salawati kowace sallah ta shiga hadda salatul wusta sai kuma aka ce wa salatul wusta aka sake ware ta a gefe ita an kebance ta bayan an ambace ta cikin wayannan gaba daya mun gane wannan to yana nuna muhimmancin ta ita sallar wusta din amma kuma da ba a ayyana ta ba yana nuna muhimmancin wato kenan ka kiyaye lolin wani mutum ya je gurin wani daga cikin jikokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zama imam ibn eh, ba Jafar ba Eh, to na manta sunansa sai ya tambaye shi sai ce masa akramaka Allahu ni wacce ce salatul wusta kam yace a ah, ina ruwanka da salatu kai ka kiyaye sallolin mana yace a ah, shi dai a gaya masa yace ai matsalar shine idan na gaya maka ita zaka kifo akan ta ka tozarta sauran ba za ka damu da sauran ba wannan salatul wusa za ka sai ce a ba ayo zai yi ba ka ba ya an gaya min ma yanda na kula da ita haka zan kula da sauran sai ce to ka je ka yi su dubiyar din gaba daya shikenan ka kula da ita kenan <laughs> kuma ka kula da sauran ma <laughs> ko ba gaba in dai tunda ka ce ba za ka tozarta sauran ba ita ma za ka yi ta za ka yi sauran ma kamar yadda ka yi su je ka yi su guda biyar din mana in ka kiyaye biyar din automatically ka kiyaye salatul husna to kaga wannan wani usulubi ne na jan hankali a kula da sallolin gaba ɗayan su shi yasa ba ayyana ta ba ko yawwa dauki misali lailatul qadr Allah madaukakin sarki yace lailatul qadr khairun min alf shahr ko sadakar ruwayi sai suka nuna tana cikin ramadan amma sai ba ayyana ta takamamme rana kaza ba me yasa saboda a rayar watan ramadan gaba daya daga karshe sai aka ce maka goman karshe saboda a rayar wutiri a raya ko saboda kwadaitarwa hankali duk wa'annan a taru a raya su wannan yana daga cikin zikirar menene ba a dal'am kamar da annabi nuka kitar rabbi gfirli wa liwalidayya wa liman dakala baytiya mu'mina wal mu'minina wal mu'minati ko sai me wala tajiz zalimina illa tabara da ya ce rabbi firli Allah ka gafarta min wali walidayya sai ce ka gafarta iyaye na go wali man da kala bai tiya mu'minan duk wanda ya shigo gidana yana mai imani iyayensa sun shiga ko ba su shiga ba wal mu'minina wal mu'minati mu'minai maza da mu'minai iyayen nasu sun shiga ko ba su shiga ba to kaga an ambata sun an ambaci sun wannan ana kiransu zikrul kas adal am ko kuma zikrul am ba adal kas duk kowanne yana zuwa da abin amma muhimmancin sa shine wato kenan kwadaitarwa yanzu ana takaice Allah madaukakin sarki yana kwadaitar da mu da kula da salatul wusta sannan ba ayyana mana wacce ce ba sai dai kawai mu sai istinbadi mun fito ta mu gane wannan ce mun fito da nan mu gane wato kenan wannan ce wallahu alam hafizu ala salawati wa salatul wusta sai ce me wa qumu lillahi kuma ku tsaya a gaban Allah madaukakin sarki kuna masu kunuti ku tsaya a gaban Allah kuna masu kunuti kunuti shine kankan da kai da nuna jin tsoron Allah madaukakin sarki kyakkyawan misali da zamu samu shine sifa ta sayyidina abu eh, sayyidina usman dan dan eh, affan wanda kullum yana kwana yana karatun alkur'ani Allah madaukakin sarki ya sifata shi da cewa amman huwa qanitun ana al da sajidan wa qa'iman hazar al-akhirat wa yarju rahmat rabbi kaga yannan anan siffar mai kunuti shine qanitun ana allali. cikin dare yana mai nuna tsoron Allah kaga mafi yawan mutanen da suke sabon Allah cikin dare suke yi cikin dare suke yi cikin dare mutum zai lalaba ya tafi je ya lalata yanzu yan mafiyar sai karfe goma sha biyu ta yi na dare tukun za ka ga an fara taruwa za a yi mitin ba za a tashi ba sai gari ya kusan wayewa dab da za ku fito sallah kuma sun gama mitin ɗinsu duk abin da za a shirya an shirya shi cikin daren maimakon ya zama shi sai na wasu yana kwana yana sallah yana nuna kunuti sajidan wa qa'iman yana mai sujjada yana mai tashi a tsaye yana sallah ko ya hazarul akhirah yana jin tsoron lanar lahira wayar ju rahmat rabbihi go yana eh, kwaɗayin rahamar ubangijinsa a daidai wannan lokacin da yake mata ya samu best utilization na daren kuma a daidai lokacin kuma wani kuma yake best eh, yake worst utilization wajen saba Allah da shirya floti against koma wani ne mun gane wannan sadaka wanda zai samu kyakkyawan lokaci ya ware tsakaninsa da ubangiji yana nuna alaman kunuti ko yana nuna alamar kankan da kai zuwa ga ubangiji to sai aka ce wa qumu lillahi qanitin kuma ku tsayi a gaban Allah kuna masu kunuti fa in kiftum fa in khiftum farijalan aw rukbana فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون تنزو na farko an ba mu umarnin mu kula da sallah kar mu yi wasa da ita kuma sallan farillan nan da ita ake nufi a nan gurin sannan aka ce in za mu tsaya sallah a gaban Allah mu tsaya da kunuti mai kankan da kai kamar yadda mai ahalar yake cewa wal musalli yusali ina ji rabbahu fa alaihi an yata'afa ba ko to mu yi wa kiyaye wannan sannan sai Allah madaukakin sarki ya ce fa in kiftun amma idan kun shiga cikin firgici kun shiga cikin firgici ai lokacin yaki kenan ko lokacin yaƙi yanzu muna zaman lafiya to in za a yi sallah ana son mai kunuti mu tsaya a gaban Allah maɗaukakin sarki mu ajiye komai mu koma gudun Allah maɗaukakin sarki to yanzu kuma an zo ana yaƙi to shikenan still za a yi sallah ba za a daina ta ba farijalan za a yi ta wato kenan a kafa a tafe ana rikici lokacin sallah yayi kuna kaiwa sara ko kuna kaiwa harbi kuma ga lokacin sallah yi. a hakan za ka yi alwala a hakan kana tafiya kana yin sallah rijalan ɗin kenan muna lura da wannan kuna tafiya <coughs> kana karatu kuna tafiya kana ruku an koro ku kuna dawowa kana sujada kana tsagowa daga mai da haka arkace ce assalamu alaikum <coughs> auruku ku bana ko kuma a haye a kan doki ko kuma a cikin motoci za <coughs> a cikin mota ana ta tafiya din za a tafi gurin yaki a hakan din da za ku yi sallah kaɗai yana so yana wato kinan nuna mana mahimmancin sallah ana yaƙi ba ana zaman lafiya ba a dauke ta ba ana yaki ba a dauke ta ba babu lokacin da za ku tsaya ku yi amma yana akwai lokacin da za ku tsaya akwai inda aka yi bayani cikin suratul nisa'i inda za ku eh, wai za kun tafi fa aqamta lahumu salata ko in kana cikin su annabi sallallahu alaihi wasallama ba a fara yaƙin ba amma ga kafiran sura abin nan sai ka tsaye da sallah din faltakum da'ifatu minhum ma aka sai a samu a raba mutanen kashi biyu sai ka wuce gaba wayannan su zo su bi wayannan kuma su riki makami su tsaya su fuskanci abokan gaba idan sun yi sallar sai idan sallar in sallar taku ta kai ta kasaru in kai raka a ɗaya tare da su in ka taso sai ka tsaya a tsaye su kuma sai su je su karasa raka ɗaya su cika biyu su yi sallama sai su tafi sai wa'ancan su zo su sai ka karasa raka a ɗaya tare da su wal tati fatan ukra lam yusalli wa wal yusalli ma'aka sai zo su sallah tare da kai idan kuma sallar gida ne ba ta kasaru bane to sai kai raka'a biyu kai liman sai ka zauna in kai tahiya sai kai zaman ka su kuma sai su tashi su karasa raka su biyu sai su tafi su je su karɓi makami wa'annan kuma sai su dawo in sun yi sahu a bayan ka sai ka tashi sai ka karasa raka biyu sai kai kai sallama su wasu cika raka guda biyu to wannan kaga in ana halin za a yi haka to wannan kuma yadda wannan ayar take mana bayani shine a halin da hakan bata samu ba farijalan ku bana ko a tafe ko akan abun hawa haka ya kamata a ce ku yi mun gane wannan yawa sauraka a kowane irin hali mutum yake cikinsa ya kamata a ce ya sallah ya kamata a ce ya sallah wannan kuma hukuncin yana tafiya a kowane hali ko irin motocin nan da ake tafiya kun shiga mota daga nan Maiduguri za a tafi Lagos irin luxurious bus na mai yiwa direban ta arne ne shura gudu yake shi ba zai tsaya ba sai a kaza kaga lokacin sallan zai kure ya ka iya dole ka kai dole ka kai wata rana mun taba shiga jirgi daga dubai zuwa singapore mun tashi ko karfe goma ne calculation dina tafiyan awa bakwai ne calculation dina shine za mu sauka a singapore har mu sallan azahar da la'asar rana ba ta fadi ba to ashe idan kana tafiya gabas ashe kana rage yin ne ko traveling to the west to the east you lost a day traveling to the west you gain a day saboda ka yanzu kaga mu muna losing side ne saboda ka ba za mu samu wannan awa bakwai ba muna cikin tafiya ka da na laika ta wanda sai na gara na ta yi galau za ta faɗi ya za a yi kuma haka muka tashi muka yi alwala muka yi salama ba musamman ina muke kallo ba a eh? to ya za yi <laughs> ranar za ta fadi wallahi ranar za ta fadi za ka ce kai jama'a bu zalla jama'a duba ba an da ya damu ana tafiya ce a to iyaka ya namu ya namu dai lokacin sallah maza maza muka je muka alwala muka zo muka yi jami'i ma muka yi a ciki amma kuma kowa yana zaune akan kujerarsa kuma ina muke fuskanta ina muke fuskanta ba san inda jirgin yake ba illa <laughs> ya ga haka da muka to saboda haka idan haka ta faru sallah saboda muhimmancinta ba za a bari ba kaga idan misali mara lafiya ba shi da lafiya ba zai iya alwala ba aka ce a masa in ba zai iya ba sai da taimama aka ce a ɗebo masa ƙasar ya yi taimama idan ba zai iya yin sallan nan a tsaye ba aka ce ya yi a jingine in ba zai iya a jingina aka ce ya yi a zaune in ba zai iya a zaune ba aka ce ya yi a zaunan ya jingina in ba zai aka ce ya yi a kwance a haƙarƙarinsa na dama in ba zai iya bai juyo haka kadan hagu in ba zai iya bai rigingine a wannan halin ma ba ɗauke masa sallah ba ma dama akwai hankali a jikinsa duk tsananin rashin lafiya ba a ba ba ga an ɗauke azumi an ɗauke zakka an ɗauke hajji an ɗauke duk ne amma sallah ba ɗauke ta ba saboda muhimmancin shi yasa Allah ɗauke zai ke ba in kuntum farijalan aw bana in har a cikin halin kakanin kawai kuke to za ku iya kana tafiya ma kana sallar ko kuma kana abin hawa kana yin sallah fa idan ma'anantu amma duk lokacin da kuka samu nasuwa idan ba cikin wannan firgicin ake ba fazkurullah to sai ku ambaci Allah madaukakin sarki kama allamakum ma lam takunu ta'lamuna kama yadda Allah madaukakin sarki sanar da ku wato kenan abinda kuka kasance ba ku sani ba da ga fazkurullah na ai ma'ana ku yi sallah yanda ya dace ku yi sallah a natsi ku yi sallah wato kenan tare da kunuti wallazi ne tawfanu lokacin to alhamdulillah ah, za mu dakata a nan insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah maɗaukakin sarki ya samu yi amfani da shi Allah ba mu ladansa abinda muka kuskure kuma muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ganar da mu kuskuren da kuma ba mu ikon gyarawa ya Allah muna roƙonka ka ganar da mu abinda muke karantawa Allah ka shirya da mu da shiryen da ke ciki Allah ka ba mu ikon aikata insha Allah za mu karanta tambaya akwai tambayi to akwai tambaya guda ɗaya da ake biyu na bashi ko wanda aka ce kanta ita ce wani ko akwai matar mara ta ce wai ta rubuta cewar idan kana karatu ka ce mata ta tuna mata wai ta ce ka ce mata idan kana karatu a tuna maka haka ta rubuta addu'a eh to shikenan addu'o'i ne insha Allah wannan tambaya ce assalamu alaikum malam da fata an sha ruwa lafiya ko don allah don annabi malam ina so ne kamun wani taimako malam ni ne wani yana sona akwai wani abokinsa shi ma yana na. ni kuma abokin nasa shi na fi so ba wanda ya fara cewa yana sona ba shi kuma wannan ya ce tun da abokina ya dawo yana sona zai iya haƙura don allah don annabi malam atiya ne da addu'a allah ya sa mu dace na gode malam allah ya sa mu dace allah ya sa ka da alkari to to ban gane abinda za a taimakon ba taimakon addu'a za a yi ko kuma shawara <laughs> eh idan addu'a ne <laughs> a zarara idan addu'a take nema to muna addu'a Allah maɗaukakin sarki ya zaɓa mata mafi alkhairi Allah kuma ya sa a dace Allah sa kar a yi zaben da za a zo a yi nadama idan kuma shawara take nema in shawara take nema to fatar mu Allah ya sa ta zama mai rike alkawari idan na farkon kin masa alkawari yanzu wani ya zo kika ce kin wargaje wannan kin koma wancan wani amana muke da shi cewa in kuma shi ma wani ya zo <laughs> ba za shi maki bar shi ki koma gidan wancan ba wani ma in ya zo ya kamata mu zama masu amana masu rike alkawura shi yasa tun kafin a shiga cikin abu sai a yi istikara idan mutum yana neman ki sai ki istikara sai ki bawa Allah madaukakin sarki zabi kafin ki ce na aminta ki sallah raka'a biyu ki karanta addu'an istikara wani lokaci ki sake yi wani lokaci ki sake zaki kamar sau bakwai yan abin ya da zuwa cikin zuciyanki sai ki ce wani na bayar to idan kika cikin bayar fa to ya kamata kuma rike wannan alkawarin haka ya kamata amma yau ana jalli joga nan gobe ana jalli joga can sai ya zama dattako ba zai samu ba wallahu a'lam to wannan yake cewa a karatunmu na karshen nan malam yaya kamar mutum da ya shiga mota irin luxurious nan wanda eh, za su je lagos kuma ba za su tsaya ba to za ka iya hada zahar da lasar din cikin mota eh za ka iya hadawa musulunci ya ba da wannan damar shi ya sa ma musulunci ya yalwata za ka iya fada zahar da la'asar a farkon a zahar din tun daga karfe goma sha biyu da minti sha biyar lokacin an samu zawali kenan ko an samu zilli zawal ko mun karancinta za ka iya hada zahar da la'asar idan calculation ɗinka shine in kun tashi ba za ku sauka ba sai bayan sallar ba za ka iya hada zahar da la'asar ɗinka shi kenan ka ga ta zo da sauki in kuma wannan lokacin ya zo muku a cikin tafiya za ka iya hada shi shine ake kiransa jam'u ta gadi idan calculation din ya zo ya sami wannan lokacin ya zo ya sami ku a cikin tafiya idan an tsaya kamar karfe uku da rabi ko hudu haka za ka iya sauka sai ka hada zahar da la'asar shi shine ake kiransa jam'u suri idan kuma duk hakan bata samu ba sai dab da mangariba kamar irin sallar da muka yi dab da rana ta tafi galau za ta faɗi sai ka haɗa azahar da la'asar ɗinka shi ma wannan an yadda so a cikin wayannan ukun dai alal akalli za ka samu lokacin da zai fi dacewa da kai sallar ka a halin waɗannan tafiyar musulunci yadda wannan ba matsala sauran ji cewa assalamu alaikum malam mai gidan mu ne mu uku ne a gurinsa kuma yakan ce kowace a cikin dare ɗaya zai zaga kama gaba ɗaya shin hakan ya halatta ne to in zai iya yin adalci a wajen zagaye-zagayen shi kenan in haka ya ga amma dai akwai bukatan ku dai yarjejeniya da ku da su da ku da shi don ku kuka sani idan kuma ba zai iya adalci ba musamman a ta karshen to kaga akwai matsala kenan yawa shi musulunci kullum abin da yake so adalci shi yasa ka ba da dama za a iya rabon kwana ɗaɗɗaya za a iya kwana biyu za a iya uku uku za a iya sauransu amma abin da ake so shine kada da laboratory a tauye hakkin wata kuma ya zama da ku da shi akwai yarjejeniya idan an samu yarjejeniya shikenan in babu yarjejeniya to a ba shi haƙuri ya dawo bisa ga yadda ku kuka fi fahimta wannan shine zai kawo zaman lafiya wallahu a'lam wanda yake cewa malam wai shin mutum zai iya yin tasbihi ne amma ya ce a ba waladan a wani kamar baban sa to idan kamar babansa ne abinda ni na fi sani shine cewa duk aikin da mutum ya yi na alkhairi ko ya ce abe babana ko ya ce kar abe babana za a bashi yawwa wa Allah salil insani illa ma sa'a malaman tafsiri suka ce waladil insani min sa'ihi dan mutum yana daga cikin sa'ayinsa da daga in kai sallah za a baka lada a daki kuma tankucin wannan ladan abe babanka ko tasbihi ko ma me kai wannan shine sannan bayan wannan akwai abubuwan da malamai suka ce tabbas idan mutum raye wa mamaci zai je ya same shi guda biyu na farko shine sadaka na biyu shine addu'a wa'annan an yi ittifaki cewa in raye ya yi ma mamaci za su je su same shi da ikon Allah maɗaukakin sarki ma dama yana daga cikin wanda in yi addu'a ko sadaka Allah maɗaukakin sarki zai karba to sauran ibadu bayan wa'annan kuma babu tabbas din za a yi ba zai eh, kai sallah a wani ko a abin nan abin nan ba malamai da yawa ba su ganin cewa hakan din zai yi saboda me sai suka sake karanta da cewa eh, wa Allah lil insani illa ma sa'a kowane mutum ba zai samu sakamako ranar lahira face na aikin sa shi ma na dan da aka ce za a bayar din aka ce walal insani min sa'i yawwa wallahu a'lam mallan na tambaya ne game da sallar idi da kuma sallar jana'iza akan yi bari da zan iya daga hannu ne zan iya daga hannu ne a barin da ake a sallar jana'iza da sallar idi eh za a iya dagawa za a iya daga hannu ba laifi a kowane bara in ka gada za ka iya dagawa in kuma yi daga a kabar farko mashi shi kenan ya gamsar wallahu a'lam yake cewa assalamu alaikum ni kam malam shin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan ya tabe laifi ga Allah ne wanda har Allah ya ce ya yafe masa na ɗaya kenan na biyu kuma shine yake tambayar shin yaya ne ne kan yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kiɗa to wannan matsala ce wadda take mai nauyin gaske amma yadda ya kamata mu fahimci abin shine Allah shine Allah shine kuma yake da kamala yawa duk malaman duniya sun yi ittifaki cewa alkamalu lillahi wahdahu yawa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma mutum ne kamar yadda shi ma ya fada illa iyaka Allah madaukakin sarki ya bambanta shi da sauran mutane ta hanyar daraja da fifiko da Allah madaukakin sarki ya ba ya masa saboda a matsayin sa na dan adam a matsayin Allah kuma wanda shi shi kadai yake da kamala kuma Allah madaukakin sarki ya ce masa dan Allah ya gafarta ya gafarta la yaghfir lakallahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akkara ba za mu iya karyata Allah ba Allah madaukakin sarki ya dan ya gafarta maka abin da ya gabata da wanda ya jinkirta na laifukan ka ba za mu iya wato kenan karyata Allah mu ce bai laifi ba amma laifin irin nasa da shi da ubangijinsa mun gane kamar yadda ake cewa misali eh, eh, eh, ƙarerayin da annabi ibrahim alaihi ya yi guda uku ko kaga mu in mu da muka lada za mu samu amma shi a gurinsa wannan ya zama mai ya zama laifi ko kuma wani ba da misali kasa kasa limamin garin nan limamin cikin wannan masallacin ranar kasuwa ya shiga kasuwa ya sai rake yana kariya yana sha yana tafiya laifi na ko ba laifi ba ah, <laughs> eh yana tafiya yana shan rake a tsakiyar kasuwa <laughs> binisba da shi laifi ne ko ba ka ba ne laifi ne shi amma in ni ko kai ne muka gari rake mu muka sha a kasuwa babu wani abu <laughs> ko ba ka ba yau to saboda haka irin wa'annan abubuwan shi ne tsakanin ubangiji da da abin da da da bawansa annabi sallallahu alaihi wasallam don haka shi yasa shi da kansa kullun yake cewa raina baya kwantawa sai nayi istighfari sau ɗari kada ka kullun yana istighfari kaga shi din ya yarda cewa yana da kusuri a gaban ubangiji in an yi magana aka yi magana aka je wani ya ce masha Allah wa shi ita? idan Allah kai da Allah kun yarda sai ce aji altani lillahi nidan zaka sanya ni zama kishiyan Allah ne ka ce bal ka ce ma sha Allahu mashi ita ka ce idan Allah ya yarda sannan daga baya kai ma ka da sai a bambance tsakani na da Allah don ni bawa ne nake a Allah ba aboki a Allah ba mun gane wannan wallahu ta'ala alam me ɗaya gefe ne tambayar tasa yaban manzan Allah da kiɗa to gaskiya matsala ce wadda take ni ba ta bayyana man haka daidai ne ba ku da bayyana min haka daidai ne ba in za ka yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam plain yawwa kamar yadda muka sha bayani yadda mutawalli sha'arawi ya faɗa ce ruwa fari ne da in aka sa masa wani abu ya zama ruwan abu kaza yawwa ya zama ruwan abu kaza irin yabon da sahabbai suka yi shi ya kamata a yi mutane suna ta istidlali da zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam madina mutanen madina sun kafa sun kada mantiri wannan lokacin da shari'a bata zauna ba yawa daga baya irin wannan ba a sa a cikin wato kenan abin da shari'a ta yadda da shi duk abin da kaga an yi amfani da shi kida a madina to ya tafi a al'ada ne ba addini ba ya tafi a babin al'ada ne ba a babin addini ba kamar misali mutanen habasha da suka zo ranar sallah suka zo suka yi kaɗe su na abin nan sai na umar ya zo zai hana annabi sallallahu alaihi wasallam ce kyale su ayyo sallah ne dan yahuda san cewa akwai yalwa a cikin addinin mu kaga babi ne na al'ada na bikin sallah irin nasu wanda suke yi a kasan habasha ba wai an yi ta ba kuma su yi shi da sunan addini ba babu kuma wanda abin na sha bada misali akan wani cikakken misali a ce irin karkada buzun nan su zo su kada buzun su yi tsallan su bubuga abin nan kaga ba za su ce maka addini ba ne amma duk inda ka za su su maroƙan malamai ne gidajen malamai suke zuwa suke sauka to idan mutum ya da wannan da wannan ya hada shi mai da shi duka addini sai a ce wato kenan bai fahimci addini yadda ya kamata ba kiɗa daban yaban annabi sallallahu alaihi wasallam kuma in kai nazari sosai ma zaka kaman rage darajar annabi sallallahu alaihi wasallam din ne ya zama wato kenan da kiɗa ake yabonsa wallahu ta'ala a'lam ke sanarwa ne to gobe za a fita gwagwar ruwa insha Allah in ba a yi ruwa yau da daddare ba karfe takwas da rabi za a yi sallah malam wani yake cewa um, game da tambaya ne game da kafara an ce namiji idan yake kisan kai akwai azumi sittin a kayansa to yaya mace kuma idan hakan ta kasance da ita alhali tana yin al'ada wata-wata yaya ita abin nan ɗinta tambaya ta biyu kuma mace ne za ta je ta ce mijinta za ta je anguwa sai ya ce idan ta tafi a bakacin aurenta to yanzu kuma sai ta tafi din to yanzu wannan malam saki uku ne ko ɗaya ne da wannan din da saki ɗaya ne sai dai in shi ya ce uku yake nufi saki ɗaya ne wancan kuma kace ka fara ya same ta na abin nan azumi sittin idan azumi sittin ya same ta aka za ta yi shi idan al'ada ta zo sai ta yanke in ta tafi sai ta ci gaba da dorawa kamar yadda ba gara ma ba ma in ya zo shi al'ada ta same ta mai take sai ta yanke in ya tafi bayan nan sai ta rama saboda duk lokacin da al'adar ta ya zo abinda ta yanke shi daga baya za ta jona shi haka nan zaka ah, wannan daga ƙarshe wayansu matasa ne na anguwar tudun wadda da yaka sai suka kawo kokensu sun yi doguwar wasiƙa sai dai zan ɗan summarizing din abin saboda kar ci mana lokaci sun yi kira ne akan masu awaki da karnuka suna zuwa makabarta musamman ta